Makarantar Makka Science Academy da ke Kano ta gudanar da bikin cikarta shekaru biyu da kafuwa da kuma bayar da kyautuka ga wasu daga cikin ɗaliban makarantar. Makarantar ta gudanar da taron ne a yau Lahadi a unguwar Dan Maliki da ke Kano. Shugaban makarantar Malam Isa Ibrahim ya ja hankalin iyaye game da goya musu baya ta hanyar tura 'ya'yayensu a kan lokaci zuwa makaranta da kuma zuwa sauran taruka na ilimi domin inganta ilimin 'ya'yansu. Aikin nan gaba ɗaya aiki ne teamwork. aiki ne tsakanin mu da su ya kamata lalle iyaye su mai da hankali su taimaka mana ta hanyar biyan kudin makaranta da turo yaransa kan lokaci da kuma zuwa taruka na pta da ake yi wannan yana da matukar muhimmanci zai karfafa wa yaran nan gwiwa domin yaran nan yaran mu ne kuma su ne manyan gobe sannan ya kuma nemi haɗin kan iyayen wajen tallafa musu domin yaran su samu kyakkyawar tarbiyya da kuma nagartaccen ilimi wasu daga cikin mahalarta taron sun tofa albarkacin bakin su kamar haka yaran nan da yanzu suke aikata laifuka zaki ga akwai karancin ilimi a tattare da su to alhamdulillah amma mu kamar mu a Kano zamu iya cewa alhamdulillah saboda akwai ilimin addini ko da ba ma na boko to akwai kuma ilimin addini kuma alhamdulillah duk wanda ya zo wannan waje ya ga irin kokarin da ita wannan makaranta ta yi na koya wa'annan yara muka masu matukar muhimmanci na zamani especially abin da ya shafi science din an yi gwaje-gwaje na experiment daban-daban wanda duk wanda ya zo ya ga irin yadda yaran nan suka yi hazaƙa. ita ma ɗaya daga cikin ɗalibar makarantar da ta rabota da samun kyauta ta miƙa godiyarta ga iyayenta da kuma malaman makarantar. Bayan suna Aisha Umar Primary 2. iyaye na da suka sani makaranta na gode musu suka sani na koyi tarbiyya su ma wanda suka koyan tarbiyya malamai na Allah yi musu albarka a yayin taron an bayar da kyautuka ga malaman makarantar da ɗalibai da kuma wasu daga cikin manyan waƙin da suka halarci taron. Khadija Ahmad Tahir matashiya TV.